Sinya soyayya ita ce ta Ga labaran duniyar fina-finan DITV Alheri Radio Kaduna mai karantawa Usman Shehu shagarar gasa farko kaninsu. An sami nasarar kai shahararren daraktan nan ashiru na goma zuwa asibiti. Wakar Hamisu Bireka na ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka yi shuhura a shekara ta 2020 ta gabata. Waɗannan da ma wasu labaran za ku ji mu tare da su a cikin wannan rana wanda ni Usman Shehu Shagari da Gasa zan karantu. Ɗaya daga cikin masu shirya fina-finai na Kannywood ashirin na goma na fama da rashin lafiya. Rashin lafiyan da ya janyo gidauniyar Fauziya D. Suleiman suka shiga ciki domin tallafa ma rayuwarsa. Kafin faruwar wannan lamari na Fauziya D. Suleiman, an sami waɗansu da suka yunkurin ɗaukar nauyin tsohon daraktan ashirin na goma zuwa ga asibiti sai dai an sami damuwa daga bangarori daban-daban na waɗansu daga cikin 'yan uwansa da suka nuna rashin amincewarsu da kai ashirin na goma zuwa ga asibiti abin da ya janyo daraktan ya ci gaba da kasancewa a cikin wannan yanayi to sai a cikin wannan wannan wata na janairu da muke ciki fauziya d suleiman tare da tawagarta suka isa ga gidan ashirin na goma da suka sami nasarar tattaunawa da 'yan uwan nasa kuma suka ɗauki ɗawainiyarsa zuwa ga asibiti Shirin labaran finafinan finan kafar DITB Alheri Radio Kaduna sun zanta da Fauziya D. Suleiman akan wannan al'amari. Sunana Fauziya D. Suleiman. A cikin 'yan kwanaki eh, biyu zuwa uku da suka wuce to bayanai na yawo a kafar sada zumunta na zamani akan wani tsohon darakta Ashiru na goma wanda gidauniyar eh. sun eh, yunkuri kuma sun kai ga nasarar daukan shi wancan tsohon darakta da ya ta fama da jinya tsawon lokaci zuwa gaban asibiti shin wani irin hikima ita gidauniyar taki ta yi amfani da ita wajen samar da daidaito cikin ƙanƙanin lokaci kuma aka samu nasarar zuwa asibiti tare da shi tsohon darakta a shirin na goma hikimar da muka yi ita ce da aka ce mana cewar yan uwansa ne suka ji amincewa a kai shi asibiti to muka je ce muka fara neman yan uwan nashi kuma mun je mun musu bayani ban yan uwan nashi Mm. Mun masa bayani irin ayyukan da muke to sai aka yi sa'a ma a cikin abokan shi da wani dan uwan shi san mm. irin aikin da muke. Sannan kuma an zo gabar da su kan suna buƙatar wannan dan uwan nasu fita ga wannan halin da yake ciki. Don duk da dama har sun yi yunkuri su ma sun fara ƙoƙarin kashi asibiti don kuma muka da su ma asibiti riga sun ɗauko shi mm. muka ce to mu haɗu da su a asibitin. Saboda haka to da muka je musu da maganar sai bayan sun ɗan ba mu uzo abubuwan da ya faru a baya Maka ce masu insha Allah mu mun zo ne da kyakkyawan niyyar mutum mai din. Allah ya da duk wani abu da ya faru a baya kawai a manta da shi a mai a cikin taimakon sai suka amince. Sai muka yi rubutu a rubuce cewa sun amince mu dauki nauyin wannan so to daga nan shi kenan kuma sai muka shiga da shi aka shiga da shi ya ga likita aka ji abin da ya kamata. To wani irin korafi suka yi muku cewa ya bata musu rai akan abubuwan da ya faru a baya? Eh to su korafin da suke suna ganin kamar su yan fim sun watsar da shi sun wakuntar da shi shi ne korafin da suka yi to sai muka sanar da su cewa su kuma bangaren yan fim sun suka yi kuri na farko suka zama su samu nasara ba shi yasa suka danga jikinsa amma kuma shi kullum dai a yana tare da MP fim tunda kullum yana fita nan yan lazo suke damun shi kullum yakan fita tafi gurin MP fim din da shi yake ci gaba da mu'amala dan wani lokaci su ya fita wani mai bashi dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar haka haka gudu wanda ya ɗaya shi zai bashi ya ta abinci. Hmm. to wani irin lura ne shi likita ya gaya muku yana damun shi tsohon darakta a ashirin na goma. to zuwa yanzu dai gaskiya tun da dai sakamakon bai fita ba amma dai abin da aka fi tunani shi ne kamar damuwa ce depression kamar shine ya fi damun shi. mari ba fitar mana daidai dai result din gaba ɗaya ba dai yanzu ana kan gwaje-gwaje da bashi magunguna amma dai a bayanan da muke gani kamar likita yana nufi kamar dai damuwa ta tafi damun shi za ka iya zama da shi kai gida da shi sai ya san abubuwa yana fahimtar abubuwa sai kawai lokaci lokaci sai ɗan kuma kamar ɗan shirman magana haka. to ban sani ba ko gidauniyar ku ta tambaye shi tsohon daraktan cewa ko akwai wani abu da yake ji a jikin shi na yanayi na ciwo ko wani bangare na gaba jikin shi. to gaskiya mu ba kai tsaye ba mu tattauna da shi ba sai da uwan shi saboda shi da shi har yanzu bai da cewa yana da larura ba hmm. kai sai muka tambaye shi kamar da wani agogo ba tunda da da dabara muka kai shi aka kai shi asibiti saboda haka mu kai mun zauna mun gaisa da shi ne mun yi muna kallon shi da haka ana tattauna da shi dai amma mu kai tsaye ba mu je mun tattauna da shi ba dai bayan mun yi mun gaisa dai a gabatar mai da ni a zuwa ni yarinya alkali ce ma to daga nan dai kuma har likitan da ya zo ya gan shi a tunanin kamar alkali ne ya zo ya gan shi ba wai likita ba ne saboda shi har yanzu bai daina da larurar taɓin hankali ko wani abu ko da larurar damuwa ba. Masu sauraron kafar DITV Aliyar Radio Kaduna a yanzu na san za su so su ji shin kuɗin da za a kashe ko ake yunkurin kashewa asibiti na sama ma shi wancan tsohon darakta lafiya gidauniyar rikice take ɗauke da wannan ɗawainiya kuma haɗin gwiwa ne tsakanin uh, ƙungiyar fina-finai Kannywood da kuma gidauniyar ki da kuma waɗansu ɓangare na 'yan uwan nashi. gaskiya kusan zan ci gidauniyar mutum da farko bayan mun ga sanarwar eh, rashin lafiyar nashi mun gan shi a kafafen labarai mun tafi wasu yan fim ce su yanzu a shirye suke da inda ya amince za a taimaka mai yan wasu masu amince a shirye suke da su yi haɗin gwiwa a taimaka mai ɗin to sai na sanar da su cewa inda magana rashin lafiya ce to mu kungiyar mu kai su ta ɗauki bayan wani rashin lafiya to kungiyar mu tukar Edmund Dignity Foundation hmm. muka ci mun ɗauki nauyin jinya shi amma duk wani abubuwa kuma da ya biyo bayan misali ko na magana abinci ko na magana kayan sutura ko na wani abu tallafi hmm. din yana buƙatar tallafi ta kowane ɓangare to kowa zai kuma iya shigowa a yi hmm. amma dai zuwa yanzu dai magana rashin lafiya su mu ne muka ɗauki tare da ma insha rashin ita wannan kungiya ta mu ta kare ta kan ne difa wanda ya sha za mu ci gaba da kula da dukkanin abin da ya shafi lafiyar shi to muna fata Allah ya bashi lafiya ya kuma kare gaba ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya a shekara ta 2020 da aka yi ban kwana da ita Daya daga cikin mawaƙa Hamisu Breka shine wanda ya shuhura a duniyar waƙa domin kuwa waƙoƙin nasa sun sami karɓuwa a wajen mutane inda da yawa daga cikin waƙoƙin suka dinga ratsa wurare daban-daban a cikin al'umma har ma an sami lokacin da matan aure ke rawa da mazansu kuma suke sawa a kafafen sada zumunta ta hanyar kwaikwayon waƙar shi Hamisu Brekan abinda ya janyo da yawa daga cikin malamai ke ta Allah wadare da faruwan wannan al'amari da yawa daga cikin masu shirya fina-finai sun mai da hankalinsu wajen ma'amala da kafar sada zumunta wanda suna gani wannan shine hanya ɗaya tilo da ta kawo musu mafita wajen gudanar da al'amuransu na yau da kullum shirin labaran fina-finan DITB alherin rediyo Kaduna ya lura cewa dukkanin masu shirya fina-finan da muke zantawa da su suna shaida mana cewa babu shakka sun riga sun mai da hankalinsu akan abin da ya shafi yanar gizo-gizo da da yawa suke ganin sun rigaya sun yi baibai da da batun faifan Sidi wajen mu'amalar sai da siyarwar kasakasan su kamar mafarki ne na san so mataki ne ni ban da damuwa har zan bude yan gida na kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbi na yau za na yi amotin da na gane kina da tausayi dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwalla shela da sanar da iyamar ya ƙarshen labaran duniyar fina-finan wannan rana kenan wanda ni usman shehu shagari da gasa na shirya na kuma karanto